الم تر ان الله انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضره ان الله لطيف خبير شنبك غنيبا با يا منزو Allah ya saukar da ruwan sama daga sama sai ƙasa ta zama koriya shar bayan ruwan sama ya sauka a kanta ta hanyar abin da take fitarwa na tsirrai hakika Allah mai tausayin bayansa ta yadda yake saukar musu da ruwan sama ya fitar musu da tsirrai daga ƙasa kuma masani ne dangane da labarinsu babu wani abu cikinsa da yake ɓuya gare shi